Ba gama abinci kuma? Na yi ta jira ne a kwalin na zuba kayan mu. Eh, kin ga illan wuri Da kin da wuri kin ga da yanzu kin gama. To Haka abin yake? Ki haƙuri. wai ni umma tambaye ki mana wai dan Allah shi za ki tafi ne ke eh wannan wace irin mara kunya surkuwa ce ni kike tambaya yaushe zan tafi a kanki nake zaune to bari in gaya miki gidan na zo zama daram ba inda zan je ba haka nake nufi ba Allah baki haƙuri bari in tambaye ki wace irin surkuwa ce mara kunya haka yanzu kina nufin da uwarki ce zaki tambaye ta yaushe za ta tafi za ki so tafiyanta wallahi ko kina so ko ba kya so sai kin bar gidan nan haka kawai ki zo ki takura ni Eh, Jamila, a shi dama baki da hankali? Mahaifiyata ce za ki dafa abinci a cikin gidan nan ki hana ta? Har kina tambayan taushe za ta tafi? To sai me? To sai me kike cewa? uwa ta ba uwarki ba ce? uwata uwata ce ba za ta saka ni a damuwa ba uwarka uwarka ce kai take so ba ni ba uwata ba za ta taɓa umurta mijina ya mun kishiya ba ballantana ta ambace ni da juna to zahira ai da ta faɗa ban amince ba ko a'a kai da aka baka umarni ka ƙara aure ka ga ɗanka kamar yadda mahaifiyarka ta ganka ta gaji kanta? Ke haƙuri kai ka fi kowa sanin wace ce zahira kuma ka fi kowa sanin menene hana zahira ɗaukan ciki balle ta haihu amma sai gashi abun kunya ka kasa faɗa mahaifiyarka dalilin da yasa ka hana zahira ɗaukan ciki balle ta haihu ya kai wannan yarinyar ta san da bayanin nan laɓewa ta yi kenan take sauraron mu اللي هيك ناجيكي زهيرة <laughs> Wai me yake faruwa ne? To me zan ce maka Zahir? Kar dai akan wancan batun ne kika hana idon ki bacci. Kike ta kuka. Ba dole in damu ba. Ka sani a cikin damuwa. To ki haƙuri. In dai so kake yi hakuri To wallahi sai ka fitar da mahaifiyarka daga cikin gidan nan. Mahaifiyata kuma Zahira? Gaskiya ba zai yiwu ba. <laughs> ba zai yi ba to ni kuma insha Allah sai na fitar da ita daga cikin gidan nan sai kin fidda ita kin san me yake faɗi ko zahira hira wannan ne irin wulakanci ne haka ya za ki dafa abinci a cikin gida na ki hana mahaifiyata ina miki magana kuma kin ci gaba da ci abinci kin rabu da ni na manta da ita ne kin manta mahaifiyata ki dafa abinci ki manta da ita amma dai ka san mantuwa ne ko to shi kenan naji tashi ki je ki girka mata abinci kai gaskiya yanzu kam na gaji ta yi haƙuri kawai sai an yi na rana ta yi haƙuri shi kenan ta zauna da yunwa kenan ke kina nan kina ci ki tashi ki je ki girka mata abinci da kira ha ba duk ka bi ka bi tunai na ji zan jin girka mata wata yanzu ki taka su ki sha ruwa da idan ciki ki ko dai kai ka sani whatever akwai ku zo ku takura ni ku dinga dafa wata abinci ni yar aikin ta ne kai har sha biyu saura bari jin kwanta in huta ma abuna nisan ki ne take tun da na zo ban ganta ba. A ne ulsala ta yi sauki na sha magunguna masu ƙarfi. Ha babakar na? kina nufin kamar baki gane me nake nufi ba. Aw, ki ce uwar miji na mana karamar kishiyata. A to uwar miji ai olisa ce. Oho dai ni da na ga fitanta amma ban san inda ta je ba wallahi. To kin ji in kika raga mata makin wa kanki. <laughs> Ragar mata? a ita ba za ta ma shi sunan uwarsa ba tunda bata shayar da shi ba wallahi <laughs> ke ma ce haka domin daga aifarsa gugobar ta ajewa uban ta shiga duniyanta don a lokacin ma bara'atu bakar kaddara ake kiranta sabon gallazawa ubansa da take yi ke in kare miki zance tun tafiyanta bata waiwayo ta dubi ɗanta ba sai bayan shekara biyu kafin nan ta dawo ta dawo ta ce sake ta yake ta ka shi a kotu alkali ne tursa masa sai da ya sake ta Allah kwarai ni dan su ai ki samu lokaci mu je har gidan goggo ma'o ki samu ki ji labarin ta da kunnuwanki kar ma ki dauka ina faɗa miki ne kawai to shikenan ba damuwa ni ma zan so haka wallahi to shikenan ni dai zan tafi har za ki tafi eh to ku je raka ki amma ban ji daɗin tafiyan ki nan ba daga zuwa sai tafiya break mana Wai ke wace irin tsohuwa ce zaki shigo guri babu sallama? Wani irin magana ne wannan babu ragarwa? Ai ko ba komai na aife ki. Ko don wannan kaɗai ya isa ki ragar mu. A'a ita faɗin gaskiya ba ta san girma ko ƙanƙanta ba. Kawai kin yi laifi. To ba ni plate. Oh, wai ke baki zo da plate ɗinki ba ne? Ai ji nake zaki zo da komai naki tunda kin zo tarewa ne. bari mijin ke dawo zan faɗa masa ya siya min nawa ai sai dai saya miki kan ba dai ke amfani da plate ɗina a cikin gidan nan ba mahaifiyata take cin abinci a leda a cikin gidana? To sai ka tambayi dalilin da ya sa hakan ya faru. Amma ba wai da ka zo don son kai ka dinga na ba. Gaskiya Zahira, na yi ladamin aurenki. Amma zan kawo ƙarshen wannan abu. Zan ɗan wata a Aziyar, wuce ka tafi. Rayuwa ce duk abin da kama wani za a maka. Don haka na rufe wannan shafi. kan na kara jin wani abu a wannan rashin adalci ne